Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Daga nan birnin Washington DC ne Salo Garba ke maku maraba da shirin da rashin ta yi. Kamar yadda wasunku suka sani, wannan shirin yana wayar da kan jama'a ne a kan tattalin arziki da shirin horas da mutane a kan sana'o'i domin samun abin dogaro da kai. Shirin na bin jihohi da zummar faɗakar da jama'a irin horon da za su samu a ko'ina ake bayar da shi. To yau, shirin zai fara ne daga Kwantagora a jihar Nejan Najeriya, garin da ya kasance mahaifa ga gwamnan jihar Alhaji abokar Sani Bello. Tun da ya kafin ya zama gwamna, mahaifinsa Kanar Sani Bello tsohon gwamnan jihar Kano ya kafa wata cibiyar koyar da matasa a garin nasa kan sana'o'i daban-daban. Wakilin muryar Amurka da ke mina Mustapha Nasiru Batsari ya yi tattaki zuwa garin Kwantagora inda ya yi fira da babban daraktan cibiyar kafin ya zanta da wasu ɗaliban da ya tarar. Ga yadda hirar tasu ta kasance. Uh, sunana Zakari Kani, uh, ni ne Director General na Sani Bello Foundation Kwantagora. Um, Sani Bello Foundation an kafa shi ne a shekara uh, 2011. Wato shekara ta 2011. Eh, eh, shekara 2011. Uh, dalili da ya sa da aka kafa makarantar nan shi ne shi ciyaman namu ya duba cewa yara da yawa suna zagaya gari ba ayyukan yi. to ana neman aiki yaro mai gama ko digiri ko secondary bai samu aikin yi ba shi yasa ya kafa wannan don da koya musu aiki yadda za su yasa tallafa ma kansu su tallafa ma waɗansu to shi yasa ya kafa makarantar nan a nan makarantar ana koyar da uh, catering and hospitality kamar yadda ana koyawa yara inda za a yi dafe-dafe iri-iri both da national and intercontinental akwai fashion designing irin ɗinkin turawa da na namu na gargajiya duka ana koya musu akwai ict kamar computer engineering computer appreciation programming and networking da ire-iren nan computer ana koya musu duka then akwai animal production that is irin um, koyon aikin noma kamar poultry da kiwon kaji uh, kifi Ah, zomaye yanzu ma har mun fara kiwon ah, snails doron kodi ko irin manya-manyan nan don mun gan cewa ko ta abuja din nan ana zuwa nema so yanzu muna kiwon su kuma nan muna amfani da greenhouse irin noman ah, all round the year ba wai sai ana an fara ruwa bane ake noman duka muna da greenhouse inda muke tumatiri da sauran muna noman rani a greenhouse so duk wannan muna koya ma yara a eh, mm. eh, eh, shekara ashirin da sha ɗaya mun yi graduating yara 68 mata 40 maza 28 shekara 2012

dan maza 60 kuma wannan shekaran kuma shekara 27 muna da yara 115 and then a cikinsu akwai yara 72 mata dan maza 53 e, eh, a, takaice dai yanzu total din mun samu kusa 804 804 mata 468 maza 337 and then banda kaman special students special cases kaman irin guragun nan yawwa yara mutane da suka kasa duk suna nan duka an aka sa su duka da special programs kaman da muke wa sojoji yan sanda civil defense muka organizing special program musu dukkan yanzu da ya takaje za su wuce dubu mutane dubu yara mutane dubu da suka yi graduating daga makaranta in Allah ya yarda kuma shekara mai zuwa za mu sake ɗaukar yara very soon form namu ya fito yanzu inda muke maka magana wanda za mu ɗauki yara a gaba kamar eh, bincike da muka ya nuna cewa ba wani kuɗi ake ansa ba ma wani ƙarin haske za ka yi mana akan wannan eh lecture da shi chairman namu ya establish makarantar nan ana yin shi ne yaro ba zai biya ko kwabo ba duk ana yi musu free ne komai ka gama baka biya ko kobo ba and sai muka yi discovering cewa yaran nan da suke zuwa ba su serious sai gan yaro zai program na wata shida ko wata tara in ya zo wata daya ba zai sake zuwa ba sai kusa graduating to shine muka introducing idea na yaro ya zama committed at least in kana da dan a ciki wannan abun za ka san cewa eh kai ma eh, kai wani abu shine aka introducing kuma kudin nan ma da suke biya ba wai an amfani da sha koyi na bane da shi ne ake dinka musu kamar uniform overall da registration forms ake printing kawai abinda suke yi kenan so abun kyauta ne kawai mun zagaya duka ai na je kaduna mun gani irin wannan ana three months program sai ganin gani ai charging din mutum 76,000 naira mm. a lagos 120,000 naira amma nan na suke biya ba su biyan komi mm. just to sa zai su zama committed to program din ne kawai shi yasa ake karɓar musu kuɗin nan to amma wasu za su mamaki menene kuke so wani guri kuke so ku cimmawa ne da kuke wannan kokari haka tsakanin jama'a ciyaman namu mm. burin shi shine a tallafa ma mutanen community din mutanen kwantagora mm. su samu abin yi ma kansu su su taimake waɗansu su yi establishing business na kansu su yi employing waɗansu su ma su samu abun da za ci ba wai su yi depending on government ko on, on anybody ba don dai kowa ya samu nashi na iya na samu na kwabbai nashi ya ci gaba da rayuwa yanzu ranka da wani kalubale kuke fuskanta musamman daga su waɗanda kuke ma wannan aiki ko wato kuke koyar da su eh kalubalen da muke musu shine muna so duk yaro da ya biyo ta nan in ya samu yan kuɗin nan da ake bashi a tabbatar cewa ya yi amfani da shi yadda ya yi kamata ya yi business ɗin ya tabbatar kuma kuɗin da aka bashi ya dawo da shi don dai waɗansu kuma su samu bayan kun koyar da mutane kuna ba su rance kuma su kasuwanci muna ba su kuɗi muna ba su rance kuɗi duka depends on abin da mutum zai yi kamar yanzu za ka yi fashion designing akwai za ka samu ba ka kuɗi na eh, machine da maybe generator kudin store a uh, bar kudi da ake basu at least the lowest kudi da ake basu is 150,000 naira bayan mutum ya yi training baya ka gama training in an baka an yi expecting cewa ka yi using nashi don ka dinga biya kaɗan kaɗan har ka gama biya so duk wanda ka bashi kudin nan ya tabbatar ya kokarta ya biya kudin nan mm. don masu zuwa daga baya su masu samu wato challenges din shine wasu ba su son biya ke waɗansu ba su son biya ana ba su kuɗin na ya shiga hannunsu eh. sai dai labari kuma ka fara haka burin mai gidanmu ba zai cika ba saboda burin shi shine ko yana da rai ko bai da rai foundation sani bello foundation ya zamana ya ci gaba madalla a nan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji ya kai mu ku sake jinmu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji murayinsu da Solomon Abo da Chobahiro Diodone da suka cira mana sauti, ne Salo Garba ke maku fatan alheri, ku kasance lafiya. Ba bisa ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau.